Barkanmu da zuwa a kan Lifeway Radio Ministry, ni dan wanku kaninku Bashiru na samu kenan. Ina kawo muku wazi a kan Lifeway Radio Ministry. To yau za mu yi addu'a inda Allah ke kira mutum sai mutum na kiyawa. Saboda mu yi addu'a sannan mu fara. To mun gode mu Allah. Allah bure muna zuciya Allah ji muna toshai ya bure hanyoyin da aka kunne muna duka Allah ya fai muna zunubanmu kamar inda muka yafa madan wayanmu Allah kuma sha muna albarka da wazin Allah bari abin da za mu ji duka mu yi amfani da shi Allah kara muna zaman lafiya muna wannan addu'a da sunan dansa amen To, yau na ce muku abin da za mu ji yau ko wazin da mu ji yau si ne inda an ke kira mutum sai mutum na ciyawa. To muka karanta littafi na faruwa daga uku da Sura takwas. To, amma Allah ya kira mutum sai ya ce ina kake, sai mutum ya ce, da na ji mutansa na kuwa ji tsoro sai na boye na domin ina da shirara sai allah ya ce a wa ya ce maka kana da shirara da yayan itacen da ke cikin gonan na ce karkacin nan ka ci kuwa to kagen halin adam ya kama mutane duka dan adam duka muna da wannan hali a lokacin da Allah ke cira mu sai muna kiyaya sai muna ta boye kai mu muna wurin zunubi abubuwan da bai da kyau wurin da mu zama to amma inda Allah ke so mu yi masa ba mu zuwa Allah kiyaye muna Allah ji muna tausayi to Allah na kira mu saboda mu yi abubuwa uku na farko Allah na kira mu mu yi tuba hallelujah to annabi isa ya gwara muna inda za mu yi tuba da zunubanmu ya ce muna akwai wani mutum sarki mai arziki yana da yara biyu na maza sai karmin ya ce masa baba na so ka raba arzikin da muke nan sai nawa ka bani zan yi tafiya ta gari wani gari na nisha sai sai baban ya raba arzikin nan sai ya ba su nasi ya kuwa yi tafiya ya tafi wani gari nisha da ya zo ya bata arzikin da yake duka sai ya fara jin yunwa to da ya tuna inda babansu yake yana wana, wana mutanen da yake masa aiki abincin da mutanen da yake maka aiki makaicin si ba zai samu wannan abinci a garin da yake ba to ya ce makanka zan tasin ta wurin babana sai ce baba ka yafe mini zunubin da nake maka na yi maka sama na yi zunubi sama da kai saboda haka ka yafe mini sai ka doka ni kaman waɗanda suke maka aiki saboda in samu abinci in ce to da babansu ya gansu can nisa inda lokacin da yake zuwa sai babansu ya ji taushe ya gudu ya tafi ya kama si ya kira ma'aikacin sunan sai a ce musu a kamo mini sano mai kato sai a cika garin a kira mutanen garin su zo mu ji murya saboda nan ga ya bake amma yanzu ya koma ya mutu amma ya tashi to haka allah ka zo mu yi masa sai mu samu sai mu zo mu ce ma Allah ya eh, yafe muna zunubanmu ko abin da muka yin da bai kyau abin da Allah bai so duka sai mu bayar da su mu ce Allah yafe muna zunuban duka to muka yi haka Allah zai ji murya ya kuwa ce sama ana murya saboda mutumin dayan da ya dawo da zunubansa hallelujah Allah bari mu dawo da zunubinmu to allah na kuma kira mu saboda mu zo mu yi aikinsa allah na kira mu mu yi misi aiki to aikin allah na da yawa to annabi ya kuma gura muna dare na zuwa ba mu iya yin aiki da tsoron da ranar da muka ya kamata mu yi aiki da shi to da ranar mu sini lokacin da muna da karfi yanzu ni da kai muna da karfi muna zuwa ko ina muna so mu teko wani wuri mun yi mu ta yi mu yana gani da kyau to akwai rana wata rana ke zuwa ka zai kare za ka zama soho in kana so ka tafiya za ka yi gaji da tafiya saboda haka ya kamata yawan da kake da karfi ranan ka ce nan ka yi wani abu mai kyau da si ka yi ma Allah wani abu mai kyau da si ka bari Allah ya amfani da karfinka amfani da iliminka da amfani da idonka sai amfani da komai da kominka in ba mu yi haka ba akwai ran da zai zuwa za mu so mu yi kowane abu wato yanzu ba mu yi mu yi kuma saboda shi Ale jare muna ale bure muna ilmi ale ji muna toshai sa mu shensi hallelujah to na uku Allah na kira mu saboda mu zo mu bi dansi inda muka ji mutum ya yi Allah na kira mu saboda mu zo mu bi duyansi annabi isa to annabi siya ya gwada muna kaman wanda zai shika wanda bai shika daci daci a kan kwafa ba si wannan barawo ne ya zo ya sata ya zo ya bata ya zo ya kase mu kenan saboda kare mu bi mutanen da suka zo sai suka sai mu kuma Allah ya aike mu ya kamata ido mu ya bure mu san ko wani ko mutane mutum da ya fito Allah da wanda bai fito Allah ba siyasa annabi ya gwada mana kamar ni ni kofan nan wanda zai biyo na wanda zai bi ni za ka shika Allah zai yafe maka zunubi za ka samu wurin zama Allah za a baka kowane abin da yake so to saboda haka ya kamata kowa ya zo ya bi annabi isa dan wannan kana ji na ina kiranka samu dama zo ka bi annabi zai ba zai ba ka raye Sini anya ya gwara muna daga john na goma da sura goma sha uku ya ce muna ni na anya ni na gaskiya ni ni raye to annabi isa zai yi baka raye annabi isa ya yi baka raye saboda si ka zo ka bi shi in ka bi shi ba za ka bace ba ya ce muna waɗannan duka allah ya bani ko ba guda ba zai bace ba to sun sani ina suna bi na ina ba su raye ba mu iya kwance su a cikin hannuna don allah da ya bani da su si ya fi kowa ya fi komi ba mu iya si satan bai iya koce mu a cikin allah saboda si ka zo ka bi annabi isa in kana ji na na maka roko menene kake yi ina kake ba ka zo ka bi annabi isa ba wato ba za ka samu ciyama ba to a bayan mutuwa wurin da za ka ba ka sani ba za ka suka wuta ne ko jahannama ne kana ta kuka zanla alaiciya muna wannan alaiciya muna wannan ga anya ya bure ka ka zo ka bi annabi isa daga yau allah na kiranmu ya bara dansa sai ya ji ya zo ya bure muna anya ya yi sarha da jininsa wanda zai biyo su duka za a samu amfani da yawa allah zai yafe maka zunubanku allah ya yafe muna zunubinmu muka bi annabi isa ya ce muna ina saya gaban kofanku ina buga wanda zai ji na ya bura kofan nan na a shikar in zama tare da mai shi sai mai kuma ya zama tare da ni hallelujah sai ka bura kofanka Allah ya bure muna zuciya da kofan da yake zuciya mu in kana ji na yanzu ka bure zuciyanka in ka ce maka annabi zo shika da zuciya zama tare da ni to zai zo zai shika ga zama da zuciyanka tare da kai ka bayar zunubanka duka sai ka ce ma annabi shika ka zama da ni wallahi zai zo allah kuma ya ji murya da abin da ka yin nan hallelujah to in kana ji na sai ka bure ma zuciya sai ka shirya annabi ya zo ya shika ya zama da kai watakila kana son ka cira si ya zo ya shika zuciyanka ya zama da kai to sai mu yi wannan azuwa tare sai annabi isa na ji magananka na bura maka zuciya shika ka zama tare da ni yafe mini zunubi na inda na yafe madan wayenmu zama da ni da lafiya saboda siran da zai mutu zama naka amen to za ka shira sai ka zana namba 0249251594 0249251594 to jama'a mun gamu kuma assalamu alaikum ina so Allah ya dama ineke